ilimi garkwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa da wakilinmu da ke Bauchi Abdulwahab Muhammad ya yi da Zailani Baffa kakakin jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Bauchi game da wani tallafi da ƙungiyar tarayyar Turai ta baiwa jami'ar tare da wasu jami'o'i a Najeriya game da shirin nan na sabon nau'in na'ura mai ƙwaƙwalwa da ake kira a artificial intelligence a wannan mako za mu dora tare da jin karin haske daga bakin zailani baffa to in dai maganar gaskiya zan gaya maka Abdullahi har yanzu mu da Afirka din ba mu kai matsayin da za mu iya amfani da wayan abubuwa idan har an same su ma ɗari bisa ɗari ba A ma'ana akwai lokaci dai da zai zo wanda za mu iya muran hmm. amma dai yanzu bangare ne in ka kula na ilimi ake aiki da shi me bangaren ilimi inda za a yi amfani da kwakwalwa da ilimin da Allah ya bamu domin a kirkiro wayannan abubuwan ai mun yi ta kirkiro abubuwa da yawa na ci gaba wanda ilimi da Allah ya bamu a Afirka amma saboda saboda ba mu da abubuwan da za su iya irke wayannan sun fi amfanin wayansu a ƙasashen waje alal misali yanzu ta ga ko yanzu yadda muke zaune da kai a nan ba lantarki ba wuta to ai irin wayannan abubuwan ba sa aiki sai da lantarki cikakken lantarki a kullum muna da wuta kamar irin mota ce da za a ce maka an kawo mota mai caji da batir ai ba za ta yiwu a ji daɗin ta a ƙasar ne yadda ya kamata ba saboda me in ta tashi daga nan zuwa jos watakila batir ya yi sanyi kana so kai caji a jos in ka kama hanya a jeji ma sai ka gabatar ya kamar mai ne ko ina muna da filin stations yawa to dole ne sai da wannan to in babu guraren caji kuma ba wutar lantarki ai kaga motar ta zama hatsari ne in ka ce za ka yi aiki da ita to ko shi wannan artificial intelligence haka yake abu ne wanda yake a yanzu dai bangare ne na ilimi wanda ba za mu daina neman sa ba mm. kuma muga cewa mun taimakawa al'ummomi ba kuma dole sai mu kaɗai nan ba. In ka duba ƙasashen da suka ci gaba shi ne ake kokari a kawo mana nan. To gwamnatocin mu da aka shiga wannan taimakekeniya da su yaya za ka ga irin yunkurinsu ko ba da kai da gudunmawa da suka nema wayannan mutane don saboda ci amfanin wannan fasaha To gaskiya ga wannan abu ba kai tsaye tsakanin gwamnatoci aka yi shi ba bangare ne na ilimi. A lokacin da aka zauna an dai yi yaro a Batakwal aka kawo wayannan abubuwa kuma har aka tafi can kasar Jamus aka yi mitin na farko duk dai da sanin gwamnati ma'ana mm. amma ba wai gwamnatin Najeriya ne su kutumta tashi ta je ta European Union mm. eh, ta nemi a yi hakan din ba. Mm-hmm. Yawwa ita kanta EU ai ba gwamnati ba ce ƙungiya ce wanda ta haɗin kan turawa. Mm. Sannan kuma jami'o'in da ta zaɓa ɗin ita ta san halin da ta bi ta zaɓe su. Mm-hmm. Ta ce su za ta ba su wannan grant ɗin kuɗi yana nan na wannan ɓangaren. kuma mm. nan take so a yi karatu ne na ilimi masters degree ne za a yi mm-hmm. na kowanne za a yi shi cikin wata talatin da shida to idan an zo karatu ne wanda za a yi kuma za a yi bincike bincike da kere-kere da sauransu wanda ba lalle eh, jami'o'i guda biyar ɗin na cikin najeriya sai sun amfani najeriya ba ko kuma sosai ba abu ne wanda zai amfani duk ɗan adam na duniya gabaki daya ilimi ne za a haɗa shi guri guda kuma za mu samu matasa wanda suke da sha'awa a wannan su yi karatun wannan abu har a samu a samu wannan nasara ɗin to saboda haka zai iya kasancewa gwamnatin najeriya yanzu ta sa sha'awa mm. a kai ita ma wanda yake watakila duk abin da za a yi ya zama na cewa hukumomi wayanda suke na gwamnati wanda ya shafi wannan bangala su ma sun shigo su ga ciwon da su aka yi kuma ya amfani ita najeriya inda za a yi wannan bincike binciken a cikin jami'o'inta to kaman shi dai wannan mutum mutumi kowane ilimi aka sa masa zai so ba wai sai kawai wani sashe kamar misali ko na kimiyya ne kawai zai yi ba dukkan ilimin da yake wanda kuke yake manhajar ku a nan jami'a ta abokan tawa ba. kwarai da gaske hmm. a shi wannan ba lalle kuma zai kasance sai mutum mutumi ba ne hmm. wato ita kanta me ake kira kwamfuta eh, na'ura mai kwakwalwa eh. za a iya amfani da ita a saka mata irin wannan ilimi ɗin hmm. ka fahimta eh. wanda yake in an shigar da ita ita da kanta yanzu kamar malami kawai yana yana kawowa scripts yara za ta iya duba su idan ta duba su kuma za ta ba kowa makinsa idan ta ba kowa makinsa kuma Ita kwamfuta kwarai da gaske sannan kuma sai ta ta ba wa malami resort din da ake so eh. saboda me kamar yadda na gaya ma da abin da kake so kake so ta yi wanda ka saba yi a matsayinka da ɗan adam to za ta yi maka ayu abin software ne ba karfe ba ne eh. shi karfe karfe hmm. ai hardware ne na eh, ake eh, duk abin da ka san zaka iya taba shi da hannu ne ake kira hardware hmm. kamar a injiniya amma software wani abu ne na ilimi wanda za a shigar da shi shi process yake yi hmm. ka gane yawa yanzu kamar ba a iya taba shi da hannu shi ba a taba shi yanzu kamar ka yanzu ayin ka bude computer zaka ga ta ta fito maka da wani sai ta wani ɗanki ɗagirin ta buɗe ta zuwa eh. hana haske ko haka ta eh. wani ta fito ma da wasu rubutu haka to in ta rubutun nan sai ta gaya maka in kaman sai ta baka abubuwan in shafin abubuwan da kake yawa kafin nan ma misali eh. akwai abin da ake kiran sa wai ah, antivirus to in ya mutu ko baya aiki kaga za ta fito ta nuna maka ba tambayan ta kai sai maka is out of date to duk wannan aikin da wannan akwatin kwamfutar ke wannan ayyukan da za su kara maka ilimi su gaya maka abin da za ka yi aiki mm. su ake kira software. Mm. Masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za ku je mu tare da wani sabon shirin inda kuma muke sa ran tabo matsalolin da ɗalibai da iyaye ke ciki dangane da ƙarin kuɗin makarantu na jami'o'i da aka yi a Najeriya sakamakon cire tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi. a madadin wakilin namu abdulwahab muhammad da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin julie leather gresham naku baban ya jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa